Shirin zamantakewa ne kowa ya Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki don samun mafita kan batutuwa da matsaloli da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba irin illar da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ke lalata tarbiyyar matasa da janyo rikice-rikice da tashin hankali da samar da komo baya a fannoni da dama na rayuwar al'umma da walwalarsu. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya kasance babbar matsala wa Najeriya. duba da irin matsaloli na tsaro da ƙasar ta yi shekaru da dama tana fama da su, kuma har yanzu kusan a iya cewa lamarin sai ƙara ƙazanta yake yi. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ƙwayoyi da aikata laifuka ya ruwaito cewa mutane fiye da miliyan talatin da ɗaya ne masu shekaru tsakanin goma sha biyar zuwa sittin da hudu ne ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya. wanda rahoton ya ce ya sanya kasar a sahun gaba na kasashen da ke da yawan masu shan kwayoyi a Afirka ta yamma. Hajiya Aishatu Muhammad Sani ta ce matsalar shaye-shaye ya sanya yara matasa shiga fitine-fitine da sace-sace a unguwa. Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. 'ya'yanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi da da su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci kyaman su da ake yana daɗa lalata su to ana jan su suma a jiki ana zama da su wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga nan ya ji daɗin sha ko a ce zai ɗauke maka damuwa to ba zai ɗauke maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma hankalinka ya gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba to wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen sun saba da shaye-shaye daga nan sai su fada shaye-shaye mm, sace-sace in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri fada ko musulmi ko kirista ka gaina shaye-shaye ja shi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka ba an ce har mata ma yanzu sun fara shaye-shaye har ma matan aure an ce har matan aure amma muna bakin ciki da irin wannan iyaye da shi kai ka sha ta yaya zaka hana ɗanka zai ɗauka abu mai kyau ne ya ga maman shi na sha ko baban shi na sha to zai ɗauka abu mai kyau ne to babban illa ne iyaye su tashi daga baccin da suka yi a farka mu iyaye mu fara gyara kanmu mu ki abin shaye-shayen nan bari 'ya'yan mu su sha yanzu wani irin illa ne zaki kwatanta cewa an wayannan shaye-shaye sun haifar musamman inda kike zaune musamman inda nake zaune shaye-shaye ya haifar da barna mai yawa don haka kurun sai ki ga yara sun dauki so Allah Allah suke irin dan sabani ya haɗa da wani ko su a tsakanin su sai ki ga mutum ya dauki makami yana kokarin ya dafa wa dan uwan shi sai daga baya ya kashe dan uwan shi ya da yana digiret a zo a kama shi to kin ga shaye-shaye ya haifar da illa su isu ma a tsakanin su yan shaye-shaye bare kuma suna jin dan fitina kaɗan wannan sun samu kamar karfin gwiwa kenan da dai sa su fada ma mutane ko sace kayan mutane a kasuwanni to wannan ba alkhairi bane muna muna bakin ciki da irin wannan ga yan uwanmu malamai su ne iyayen al'umma in iyaye sun yi nasu a cikin gida malamai kuma za su yi nasu a waje da mu kuma iyaye ko kana gani ko dan waye ko dan kiristan ko dan musulmi ka ganshi anya ba sai ka san shi ba na kowa ne ba wanda ya san wanda zai mora sai Allah to ka sa ya gyara ko bayan ranka Allah zai kawo mai gyara naka in Allah ya yarda Madam Florence Rinsu ta ce matsalar shaye-shaye yana ci musu tuwo a ƙwarya. To wallahi a takaice a Najeriya baki ɗaya shaye-shaye ya riga ya ci mana a ƙwarya. 'Ya'yanmu da yawa sun riga sun shiga jeje, mazajenmu sun lalace, gida 'yan mata sun shiga shaye-shaye. Roƙonmu shine Ubangiji Allah ya ba ma gwamnatinmu zuciya ta tausayi. Ana maganan gwamnati ku iyaye mai kuke yi domin tabbatar da cewa yaran ku ba su shiga shaye-shaye ba kafin ma ku nemi gwamnati. To gaskiya tabbas da gaskiya kan ya kamata mu fara daga kan gida. Mu iyayen mu yi sakaici. roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mu ce baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma 'ya'yan nan ba to wallahi ba mai gyara mana 'ya'yan so na roki mata iyaye da maza mu tashi mu tashi domin ubangiji taimake mu ubangiji kuma zai taimaka amma ya zuwa yanzu kina ga wannan shaye-shaye ya yi barna a cikin al'umma kuwa barna kan ta yi domin yawanci kika je sakayatri wata ga mu kin gan su akan titi suna magana su kaɗai sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan musu su kwashi kuɗi su kwaci abinci su je su saida ya ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kuɗi sun da sun zauna maka a gida ba makaranta ko kamarad Bello Dauda Gana matashi dan gwagwarmaya ya ce rashin dakile shigo da miyagun kwayoyin shine ummul isan barnar da shaye-shayen kwayoyi ke haddasawa. Wannan shaye-shaye ya zamanto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh akwai sakaci na gwamnati a cikin wannan abu. Na ba da kofa dama da su masu sai da kayan mayan suke sai da shi. In yau aka ce ba mai sayarwa ai ba za a samu mai sha ba. Wannan shine gaskiya. Na biyu ita gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya tsayin dakanta ta yi maganin wannan abin a dinga faɗakar da matasa masu tasowa cewa shaye-shayen nan ba alkhairi ba ne na gaba ma da suka sha ta ina ya amfanar da su kaga da a iya sa wannan a tsarin makarantu na primary school secondary school har zuwa tertiary institution ya zamanto cewa ana koyar da mutane ana faɗakar da mutane mutane su gane cewa shaye-shayen nan ba shi ba ne hajiya akwai kuma wajen da yake sarƙaƙiya a cikin tafiyan shaye-shayen nan shin kayan maye-mayen nan a najeriya ake yin shi ko kuma da kasashen waje yake fitowa mutanen da suke shigo wani da su ya kamata gwamnati ta dakatar da abun nan tun daga boda. Tashin hankali abin ki ne zaman lafiya abin so ne. Mr Yakubu Cungyan malami ne da ya yi shekaru da dama yana horarwa kan ayyukan da suka jibanci kiwon lafiya da zamantakewa. Gwamnati ai ita ce mai kasa, ita ne mai dokoki. Domin Najeriya shine akwai dokoki amma ba a bin dokokin nan. In za a bi da kyau masu sai kwanan baya an kawo doka a Najeriya cewa duk wani barasan da bai kai eh, lita 200 bai wuce lita 200 ba a daina sai da shi amma ba a daina ba ga su ko ina ana sayarwa kowane shago masu shaguna sun daina sai da kayan abinci sun koma sai da irin wannan kayan kananan kwalaben kayan maye da kayan tada hankalin so gwamnati tana da haƙƙi ta tabbatar cewa an bi dokan nan an aikata da dokan nan domin mu samu zaman lafiya kasan nan iyaye fa wani rawa za su taka wajen ganin 'ya'yansu sun kauce ma shan wayannan miyagun ƙayoyi iyaye suna da muhimmanci sosai na fari ma domin su ne suke ma yara tarbiyya a gida so ina so in roki iyaye na san muna da wahalan yanayi a kasan nan kowa yana fita neman abin da zai kawo don a ci a gidan nan amma ina roƙon iyaye mu samu lokaci mai kyau mu zama da 'ya'yanmu muna tarbiyyar da su muna ba su labarin mu na da ana koya musu babun addini ana koya abin da al'adarmu na mai kyau mai taimako ina ga zai dawo da hankulan yaranmu a cikinsu idan hukumomi a ce za su samar ma matasan na aiki kana ga za su bar wannan shaye-shayen ah, zai iya rage domin wa'ansu da mun yi mun yi tadi da su sun ce rashin abin yi ne ya tura su ko da yake wa'ansu duk da abin yi ma suna shiga shaye amma an su samu abin yi in an samu abin yin da ya rike hankalin su tunanin su ba zai koma wurin shaye shaye ba tunanin su yana kan aikin da suke yi domin za su samu wani abu a ciki sai sa su fara tunanin a ah, wani rana zan yi aure zan yi gida ya zan yi sai ga hankalin su ya dawo cikin su idan ba tsaro a yankin mu in tawar gaje ina zamu To kowane irin ƙoƙari gwamnati ke yi kan kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi? Pharmacist Kim Jerry Bot masanin dabarun har hada magunguna ne kuma shugaban hukumar kula da magunguna a jihar Plateau. Akwai machinery da ready an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da ƙwayoyin nan da farko. Na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari. Saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda mamu a asibiti a asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ana ake kiran su drug peddlers wanda suke shigo da wadannan namuwa su ndla ana kan aiki sosai na biyu duka a moto parks masu kawo su webil masu kawo su mene mene duka ana kan duduba waɗannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama. Yanzu kuma ga shawara kan maudu'in mu. Sunana Abdullatif Abdulhamid. Shan wato kwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma to kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kamar shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zamanto na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum kar mutane zama mahaukata kar mutane to suna tafiya suna faduwa a kwata sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su ya yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya kwace za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malima kowa ya zamanto all hands must be on deck kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsalan sannan iyaye suna da responsibility su kula da abin da Allah ta'ala ya basu bai dace gaba game da iyaye su bar 'ya'yansu a titi ya zamanto su suke ciyar da kansu su suke samo wa kansu duk abin da suka ga dama sannan a bar su da kowane aboki wannan ya kamata iyaye su zamanto up and doing su miƙe su tashi tsaye su zan cewa abin da Allah ta'ala ya ba su na yara amana ne kuma Allah ta'ala zai tambaye su daga da zarar su fara ganin wani differences wani abu na wato abin da ya sha bamban game da ɗansu to su fara bincika ko sun ga ɗansu ya fara keɓance kansa su fara bincika me yake damunsa ko sun gansa da abokanayen da bai dace ba su dace ba ko ba su saba sa da su ba su fara koyi ne suna tambaya to su wane ne wane su wane ne wane ana bibiyan ɗakinsa ana bibiyan me yake yi da wannan za a iya magance malamai a makarantu saboda yawanci yara sukan daɗe da malamansu a makaranta wasu makarantu yanzu musiban ya kai cewa secondary school yara suna shan kayan maye suna sukan zo da shi makaranta ranan naga wani bidiyo na wato agogo ne amma kuma shisha ne a ciki su dole ne makarantu su ma su sa ido su ga cewa duk wayannan abubuwan ba sa faruwa sannan malamai na makarantu su zamanto su ma ababen koyi wa ɗalibansu ba zai dace ba a ga malami na karantarwa kuma shi ma yana shan kwaya. Hukumomi mana kira gunku Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri, mu huta lafiya. Allah